Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asuma na shi ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a ƙarshen watan ramadan musulmi na fitar da zakatul fitr a cikin wannan shiri za mu ji ƙarin haske a game da haka za mu shi bayanin wata sanarwa da tsarin ccl da bukata ya fitar a yau tare da kira da asaki wasu mutane da ke tsare a nijar rahoton musamman na yau zai kai mu a garin tera domin ganin gungun mata na salma hare da ke sarrafa zogale domin biyan bukatunsu kafin sallar ramadan ya waje ba ga musulmi su fitar da zakatul fitir hakan ya zama tilas ga duk musulmi cikakke kuma yake da hali ana fitar da zakatul fitir ne wato ini biyu kafin sallar Ramadan. shek Abdul Fatahu ya yi wa Maman Ada ƙarin bayani. Annabi Rahama ya ba da umarni a fitar da zakan fit da kai a ƙarshen watan azumi, wanda zakarin da yake gogewa mai azumi kurakuran da aikata a cikin azumi. Wa ya kamata a fitar wa wannan zakan shine duka wanda yake karkashin kulawar magidanci. Magidancin ne yake fitar wa duka waɗanda suke karkashin shi, musamman ma mata, yara, da 'yan aikin gidan da kuma 'yan uwa da suke zaune suna a ƙarƙashin kulawarsa. Mudu hudu ake fitarwa kowane, kuma ana fitar da zakan ne ya kasance kwanaki biyu kafin sallah. Ana fitarwa ne ga abinci da ake ci. Ba a ba da kuɗi saboda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam bai ci a fitar da wannan zakka da kuɗi ba. albarkacin jashibirin sallar salolin gargajiya ko na addini akwai alamu da ke nuna hakan tun da wuri a agadas yashibire da ke nufin babban dare ana yin wato bikinsa tsawon kwanaki uku kafin ranar sallar ramadan saboda haka ana baiwa mata izinin su fita su yi kitso ko su yi salalle da dai sauran shirye-shiryen sallah ga fasarar rahoton anise karim a masarautar abzan babban gini kuma wurin kiyaye al'adun agadas matakin farko na gargajiya na bikin sallah ya soma muhammad bilal wani bafade a masarautar yana magana kan matakin farko wanda yake shine jajibiri rana babba ita ce jajibiri sauran kwana uku a yi sallah sai a zo wurin sarki sai su zanna da ganguna sai ya shiga masa masallacin na al-bukhari malumai su zo su shiga wuri ne su karanta al'ada wadda ake karantawa ta wannan ranar a yi addu'a ya sa a raba sadaka da an daidaita takalmi ne ya ko bakin alminnar sai mai ganga ya buga shine jihar mataki na biyu ya shafi fito da mayan tambura domin amfani da su wajen isar da sako na daren sallah da kuma tunatar yabo da tarihin masarautar wannan mataki sarki Ila Wakata sarkin tambarai ya yi bayani kansa. sannan mu kuma sai mu shiga mu hudu ta murra muka hudu ta murra tare da yara sai a zo a kafa ta murra a kafa su sannan kuma sai su jinjina mu gaisa nan to kuma babban dare in Allah sa an ga wata sannan kuma sai mu buga ta murra muka da su jinjina har zuwa kusan ko sha biyu hakan ga kuma ta Allah alakari sarki zahon idi shi ma mu zo sarki ya hudoki a buga ta murra kenan safi sallah ayi marcin sallah ayi kuma sannan mun sake da marci kuma ayi a kwana uku al'adun gargajiya ana kiyaye su ne da kyau musamman ma daga wajen fadawa kuma za su kasancewa wani misali zuwa ga yara mayan gobe kenan mu haɗu ranar sallah. nan da lokaci kaɗan ne da za da sallar ramadan in a nijar wani lokaci ne kuma da yara ke ziyartar yan uwa da idon sani don su yi musu barka da sallah wani lokaci ne kuma zainabu isa shugabar sashen kula da baiwa yara kariya a tesawa ke amfani da shi wajen jan hankalin iyaye yan mata da kar su bar su su kaɗa a da iriya mummuni akwai yara 'yan mata wanda su akasari cikin sallan nan ne ake cuta musu ba ya barin su hita kafin sallah ta zo amma mayaudara sallan nan suke profite da ita sai su samu su ja hankalin yara 'yan mata wanda ba su mallaki hankalin su ba a musu dubara saboda barka da sallah a ciyatar da yara Allah dan annabi uwaye ina jan hankalin ku natsar da su ku zamna ku ma ɗiyan nasiha duk wanda za a su ya ba su barka da sallah cikin gida ka su shiga in barka da sallah za a baka a baka titi ka tahiyar ka in ka san shi mutane in baka san shi ma ka amshi kuɗi shi tunda ba a san da wata niyya yake ba gashi za a baki barka asali an shiga da ke cikin gida an bata miki rayuwa in kika faɗi za a kashe ki to har abada ne ba za ta faɗa ma ta ba uwaye su zamna su hira da diyansu su ja hankalin su musu nasiha su kiyaye zuwa barka da sallah bai zama dole ba yanzu duniya ta lalace Tsarin shawara domin gwagwarmayya demokradiyya CCL da bukata ya kira wani taron manema labarai yau a Yamai. Tsarin ya bukaci a saki 'yan kungiyoyin farar hula da ke tsare cikin wasu gidajen kaso na niger tare kuma da tambayar a kawo karshen hulɗar aikin soja tsakanin niger da sauran sojoji na kasashen waje. Na kaɗan daga cikin bayanin ta bakin Anas Jibrila shugaban tsarin da ake kira CCLD bukata. CCLD bukata. bukata tana tambayar shari'ar ƙasar niger ta yi aikinta domin kowa ya tsaya bisa doka saboda shari'a tana daidaita al'amura idan ana yin abubuwa cikin adalci haka kuma tana iya zama sila taɓarɓarewa al'amura idan tana ɗaukar ɓangaranci ganin abin da yake wakana ccld bukata tana bukatar a saki samaila munkaila da abdullahi saidu da ake tsare da su a gidan kasan yamai da kuma gidan kasan kalo sannan a saki dukkan masu gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam da aka tsare da 'yan kasan siyasa a ɗauki matakan magance tsadar kayayyakin masarufi sannan da ƙarshe a tsaida duka wata hulɗa da sojojin ƙasashen waje musamman na faransa su fice da gaggawa ba tare da wata-wata ba a cikin faɗin ƙasarmu. Wata gobara ta afku ranar Litinin tsakanin karfe 8 da karfe 4 na dare a Dakwaro. Wata motar wani mai fasa kwabrin essence ce ta kama da wuta kusan wasu shaguna hudu da suke cike suma da essence ɗin. Ba a samu hasarar rayuka ba ko jin rauni to sai dai an yi hasarar dukiyoyi. Musa da Dandikwai wani mazanin da kwaro ya yi kira ga hukumomi da su ɗauki matakai domin kawo ƙarshen ajiyar esansi a tsakiyar gari a hirar shi da adamu umaru muna gani muna ji magabatanmu suna gani suna ji babu mai magana da dai kun gani cikin sakan gari a zo a kawo mota da essence a yi depo depo na essence ba na station ba kun san da jiya da dare in ba da Allah ubangiji ya kiyaye da anguwa wannan babu kowa mota ya kama duta kuma ga mutanen gari suna gudu suna zuwa wajen mota kowa ya ji maradi mutum nawa suka mutu in bido ya explode sai bido ya tai kai baka san lahawa baka san sabaka sai bido ya tai ya fadi bisanka eh kuma wadanga duk magabatan mu suna gani ba su san ba su su yi su daukan mataki menene wannan yanzu sai ma muna da wani problem wanda ba su gane ba Allah ubangiji ya kiyaye depo na gas wannan in butai guda ya yi explode mutum nawa zai mutu ba hana mutum kai yi sana'anka amma a hito alaikar don Allah su kara munu motan safar a kara mu eleman kuma paske ba ta wa ne gari kamar da kurace an kawo mota guda da mutum guda mutunan ga mota yake tuci ko ko wutan yake kashe bayan aka gano gawar wani mutum a ranar biyar ga watan wato April a unguwar Garkawa a Tawa a ranar Litinin 17 ga watan an gano wata wato gawar a yankin karamar hukumar ta biyu ta da Tawa. Magajin garin wannan hukuma ya nuna damuwa inda kuma ya yi bukaci al'umma da ta baiwa jami'an hukumar 'yan sanda haɗin kai domin ganin an bankaɗo masu wannan aika-aika. Muhammadu Idi magajin garin karamar hukumar wato tatawa ta biyu ya yi wa Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. wannan gawa dai da jama'a sun ka gano ta an ka zo an ka shaida mu hakimi hakimi shi kuma ya kire ne ya ce mini an gano wata gawa mutum can sai na kire komisar na saman kominal tawadi komisariya an ka samu dai an ka shaida mu prokira duk da wanda adda haki an ka faɗa mai an ka zo bisa wurin an ka iske lalle mutum ne an ka zo an ka kashe shi mutum burama ya fara doka iska doktor ya kwatanta yayin kwana uku nan zuwa hudu wanda ya mutu an ka zo mun ka iske shi an ka yi kwansta an ka yi komi da komi sa'annan daɗa mun ka ɗauke shi mun ka yi simetar da shi can dai daɗa da abokan aiki na meri da sauran duk an kama dai an kai mai zana'iza to wannan abin da yi kasar Nijar kasa ce wadda ka aiki da doka yau ko mutum ya zo ya maka lahi yana jin akwai hayar da zaka bi ta doka a kwato ma ka ba mu kai inda za a ci mutum kai maka hukunci ayi wancan nagar ka ka iske abin vraiment babu kyau kuma sai ka ga wata al'umma wani abu suna ganin shi sai su kyale mu muna kamata da mu da su duk mu tashi tsaye wani abu mu yaƙe shi me ana gani ana kyalewa kamar an ba wanda kai wannan abu goyon bayan su zayyana Mutane masu nakasa na garin arlid suna da wata cibiyar koyon ayyuka. An kafa wannan cibiya ne yau fiye da shekaru goma tare da tallafin kamfanin Orano. To sai dai tun wani lokaci wannan cibiyar ke fuskantar matsaloli sanadiyar ragowar kayan aiki. Idrisa mamman shugaban cibiyar ya kira ga hukumomi da su kawo gyara a hirashi da Abdullahi Mutari. Person handicapé garnan gaskiya suna cikin mawuyan hali da sahiya ta yi kowa cikin gari za ta yi wa'ansu sun ta yi wani gidan daka wa'ansu sun shigo cikin gari ko wani su mayar ko ne kenan ka gani dole ne za ka huta ka shiga wani abin da ba shi ba me abin da ba shi ba dole za ka koma baran da aka hana mu kuma baran nan ita ce ba mu so guda nan suna yi so muke su koma kama kowa ya ne za su su koma kama kowa kamar wannan santar da aka bude wannan in ya zamanto aka ga mutum a je a tambaya wanda suke da aiki kaza suke da mice kaza kenan in ana son wani aiki ya kamata su ma daga cikin ana daukar mutanen na ana sa cikin wani aiki to he ga wannan barace baracen da wani abu ya rage ma mutane amma matsawar kawai guragu kun je kun yi farmasiyon kun yi komi kawai ka zo ka rike takarda ni yanzu na takarda ta kai wajen hudu da ta koyi a gurina ba ta da aikin komi a gare kenan ka gani abu bai ba ina kira ga masu kula da irin wani abubuwa da Allah su yi kokari su diba wa'annan guragu da suke arlit wallahi suna neman taimako kwarai wallahi ya kamata a kula da su karamar hukumar gudumar yadda ta yi fice saboda dabinan da ake kira maga da manoma kimanin 1738 ke nomawa ta hanyar itatuwan dabinan sama da 44 an kesta cewa a shekara ana samun wato kimanin kilogram 845 wannan kuma masanin wannan kuma nau'in dabino da yan nijar ke bukata sosai ana fitar da shi zuwa najeriya yana taimakawa wajen tattalin arzikin yankin sai dai a halin yanzu itatuwan dabinon suna fuskantar matsalolin sake tashi jan buto abubakar mai noman dabino ya yi wa muhammadu mado ƙarin haske dabino a yanzu an samu raguwa dalilin kuma samun raguwa da din gara mu suna da lema ruwa yana kusa in ka binne dabino in ya fito shakara ɗaya biyu ya fara yaya iyayen mu sun yi da wajen shakara ashirin talatin arba'in tsayin su ya yi nisa wani dabino ya kai metar talatin wani ashirin wani ashirin da biyar lema ya ja shi yasa dabino suna mutuwa sun tsufa suna mutuwa mu yaran zamani ka san wasu ba su samu sun tsaya sun nemi wani inji da wani moto waye dan in baka kai hakan ba dabino ba zai yiwu ba yanzu in ba ka tsaya kan garka ba in ka dasa dabino in ba bayansa kake yi ba in ba kullum kake zuba masa ruwa ba ba zai yi ba damanin da an kaci dabino ka tona kasa fitowa zai har ya girma ya tashi wani dabino ma kawai wanda ka ci ya faɗi irin ma zai fita ya girma amma yanzu dabino a zamanin nan ya wuce sai dai ka kai ka dasa kuma shekara biyu shekara uku kafin jijiyoyinsa ya yi ƙarfi har ya kai ka leman ƙasa sai ka kula da shi sai rahoton namu na musamman mata talatin da ke cikin wata kungiya mata da ake kira salmahare ta tera suna sarrafa wato zogale da kuma sauran kayan lambu domin samun kuɗaɗe aminatu kadiri shugabar kungiyar ta bayyana cewa waɗannan ayyuka na ba su damar samun abin biyan bukatun iyali da sayan wato kayan karatu na yara har ma da samar da zogale a yankin karamar hukumar ta tera da kewaye ga da musa bukari kanda Amina Kadiri menene aikin ku? Zogale muke nomawa mu shibka ta mu nome daga nan kuma mu sarrafa ta muna shibka salati da masara da su kwambitar da albasa da sushu da karoti amma mun yi ba zogalen karhi gurfaman kinmu shine salmaharai mu talatin ne a ciki. Yaya ne kuke tafiyar da aikin ku na cikin kungiya? Idan mun shibka zogalen har ta kai girbi muna sai da ɗanyar ga waɗanda suke da bikin suna ko na aure sannan kuma muna sarrafa sauran mu yi na zogale mu shanya ganyen mu yi garinta mu dafa ta sannan kuma mu shanya da hwahwar biyan muna saidawa kuma muna hudda mai kuma mu yi sabule. kudaden da kuke samu cikin wannan aiki me kuke yi da su? Alherin da muke samu daga zogalen yana da yawa. In yaron ka bai da lahiya, kana iya sayan magani. In yaron ka na zuwa lakwal, kana iya biya mishi kuma ka siya mishi dukkan kayan makarantar gabaki daya. In kuma ka samu bikin suna ko na aure, muna baka 'yan kuɗi da ganyen zogalen. Kowane sati muna zuba-zuba kuma muna da kes. Wadda muke zuba mata jika guda kowane wata, wannan kuma daban yake. Muna cikin rashin ruwa, ina kuke samun ruwa domin tafiyar da aikin garaken ku. Tiyon garkar tamu ma cikin barajin aka girka shi, akwai tiyo wadatattu, in ruwan yayi nisa ne ake bukatar isan su da yawa, sai ka samu litir biyu ko uku, wani bi ma litir uku ma ba sa isa. In mun yi noman sai mu zuba litir biyar, amma ba mu da wata matsala in ba ta ruwan ba, muna dan sarrafe-sarrafen mu na addu'a da na riɗi, muna yin sabuli da su. Akwai shagon da muke kaiwa, mun liƙa lambar mu jikin kwalayen da kayi muradi in kayi kira ko yaro sai je kai maka tunda yanzu muna cikin aikin garaken gadan-gadan sai zuwa can ne muke samun damar saidawa litirkin man zogale muna saida shi jikka ɗari rabin kuma jikka hamsin amma man na aduwa da na lamti su kuma muna saida su litir akan jikka shida. Wane kira gare ku? Wannan rashin ruwan shine ke ci mana tuwo a ƙwarya saboda wannan gandarin namu ba mu kaɗai ke amfana da shi ba dukkan yankin na tira na cin moriyar shi. Wasu na tasowa matan daga wani waje suna bukatar zogale kira kawai suke yi sai mu ji adadin buhunan da suke bukata kenan kunga kowa ya amfana. Haka zalika in lokacin baje koli ya yi muna kai kayan lambu ta wani bangaren kuma muna bukatar a wayar mana da kai. Marla, masare ƙarshen shirin kenan a halin yanzu a huta lahiya.